Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu fatan kuma ne cikin ƙoshin lafiya kamar dai kullum sunana Abida Adam wata kasance mai gabatar muku da shirin namu mai farin jini da fatan za ku ci gaba da bibiyar mu domin su sauraron wani kalan maudu'i muka taho muku da shi a yau na gode to maudu'in nawa na yau ba komai ba ne face tarbiyya ko ko zan ce ba komai ba abu ne mai muhimmanci wato babban abu ne wanda aka fi sani da tarbiyya kowa dai ya san tarbiyya in aka ce mutum na da tarbiyya kowa ya san wani kalan ɗauka ake mishi to da farko dai za mu so mu ji yaya kalmar take ita kalmar tarbiyya dai da farko kalma ce a rarriya daga wurin Laraba, wanda hausawa suka hausantar da shi zuwa tarbiyya wanda kuma yake da ma'anoni yake da fa'idoji yake da alfanu wanda kuma ake kokari kowa yake son a dinga dangana shi da wannan kalma ba kamar wani kalman can da mutane ba sa son a dangana su shi ba kalman tarbiyya kowa yana son ya dangana shi shi tarbiyya tana gina cikakken mutum wanda zai alfani al'umma ya amfani kansa ya amfani 'yan gidansa ya amfani ƙasa kuma da al'umman duniya baki ɗaya kuma ita tarbiyya tana alfanun mutum ne nan gida biyu da duniya da lahira tana ƙara wa mutum mutuntaka tana ƙarawa mutum mutuntaka da kuma samun kyakkyawan mu'amalan tarayya da mutane ita kalmar tarbiyya kenan wato idan baka da tarbiyya dai babu wanda zai mu'amalance ka babu wanda kuma zai so ɗan shi ya mu'amalance ka babu wanda zai so ya mu'amalance ɗanka ko ko babu wanda zai so ya mu'amalance ki ya kai ɗan uwana ƴar uwata babana mamana mm, yayana ƙanina ƙanwata yayata mu ƙoƙari ya na a ce mun kasance mu masu tarbiyya ne nan dan fa yanzu a rayuwar nan in baka da tarbiyya wallahi ko ƙaunci ba za a so a dinga yi ba za ka ga in za ki ga in kin zo gidan yarinya bakin zai gidan kawai kiga ga iyayenta alamun ba sa son sai yi mu'amala da ke saboda wannan ɗabi'ar naki da ba sa so bi ma'ana ba ki da tarbiyya kuma tarbiyya yana da na kala kala wato na farko akwai kunya akwai ɗa'a da kuma ganin girman na gaba wanda kuma duka idan kika rasa ɗaya cikin ukun nan kin faɗi ba ki da shi an kuma manufar tarbiyya manufar tarbiyya tana da manufa mai mahimmanci wanda shine yake Oh. ok manufar tarbiyya manufar tarbiyya tarbiyya tana da manufa mai mahimmanci wanda yake samar da mutum jajirtacce jarumi kuma tsayayyen mutum mutumin kirki wanda kowa ya amince da shi a ko'ina kuma ana iya bada shaidan shi kuma duk wani abin da ya faɗa za ku ga eh mutane sun yi harban da shi to idan Allah idan annabi iyaye idan iyaye ba su ba da tarbiyya ba yaya kenan ake tunani dan tarbiyyar nan daga wuri daya ake fara samun ake samun shi babu inda ake samun tarbiyya sama da gida in ya wuce gida sai kuma a ce makaranta wala mamadiya ko boko babu inda ake samun tarbiyya sama da gida in wani wuri ya biyo shi sai makaranta mamadiya ko boko sai kuma da mutane kake zaune da su da ake zaune da su yana nufin kamar unguwa shi yasa yake da kyau a zaɓi unguwan da za a zauna kafin ka zauna a wuri kai tunanin ba wai zan je in zauna don sauƙin su ba a'a yaya rayuwan abin da zaka haifa nan gaba ko ko yaya rayuwan ƴaƴanka da ka dawo da su wuri ko ko yaya rayuwan ƴaƴanki abin da ya kamata iyaye musu yi tunani kenan domin fa shi tarbiyyan nan babban ginshiƙi ne na rayuwa wanda kuma idan baka da shi ka baras baka da wani muhimmanci baka da wani daraja baka da kima a idon mutane kawai kallon da kake mutane kallon in kana kallon mutane kai ana maka kallon da bai kamata ba wanda kuma hakan kamar ma mu yan uwana mata da zamani ya kai yanzu zaki ga wani abin da mace za ta yi ba lalle ne na namiji zai yi shi ba wani abin da mace za ta yi kai da kanki kai da kanka da kake nan a matsayin namiji sai ga kai kake jin kunya ko ko wani abun da namiji zai yi kaga abu ne nan na Allah waje amma shi kuma ko a jikin shi akwai kalmar da Hausawa suke amfani da shi na faɗin cewa ai mm, mace ce da kunya ba namiji ba namiji bai da kunya ina babu tarbiyya akwai kunya a cikin tarbiyya kuma addinin musulunci ya koyar da mu kunya kuma addinin musulunci ya koyar da mu tarbiyya to idan babu tarbiyya yana nufin kenan ba babu kunya babu tarbiyya duk wani zancen da zaka ji ana namiji ne ke namiji ba a san shi da kunya ba namiji mace ne ke da kunya ba namiji ba wannan maganan gaskiya maganar hausawa ne nan maganan nan ba haka take ba in za mu gyara mu yi kokari mu gyara shi tun wuri tun gini tun zane dan fa kullum kana girma kana haifuwa rayuwa yana ƙara canzawa abin da baka gyara shi yanzu ba in ya zo kai kai wani lokacin sai ga ya riga ya zama ƙeya ya zama baya babu daman ka da ka gyara shi kuma ka ji kana da nan sanin me yasa kai haka to don Allah tun san da muke da dama yan uwana mu kokari mu gyara shi a sannan kuma tarbiyya yana shafin mu'amalantar mu da mutane kamar yadda nace mu'amala da mutane mu'amala da mutane ba wai iya mutane unguwa ba in kuka zo kuka yi aure idan babu tarbiyya kafin auren bayan daga bisani kuma aka zo aka yi aure an zo an yi aure ga rashin tarbiyya na farko in ka aure macen da bata da tarbiyya tarbiyyan 'ya'yanka ne babu da ikon Allah idan ka aure mace ba da tarbiyya to ƴaƴanka ne ba su da tarbiyya haka ke ma idan kika aure namijin da bai da tarbiyya ko ko bai da da'a ƴaƴanki za su taso in dai sun zama sun ma wani babbar rashin kunya a waje zai zama na babu dama a tsawatar da su dan in akwai tarbiyya a cikin gida ne nan ke sa na waje idan yaro ya je laifi a waje na waje zai ji karfin gwiwa ya ce zai kawo ƙarshe ko ko ya hukunta shi amma ko in babu tarbiyya a nan in babu tarbiyya a cikin gida zai zama na shi wannan da aka yi mishi yana jin tsoro yana jin shakkun a ce zai samu ko ko yana jin shakku yana jin bai isa da yaron mutum ba yaron ka yayi laifi a hukunta shi ana ganin dan an isa da shi ne yasa aka hukunta shi ba wai dan an ci zalunci ba kuma haka kaso naka ne nan duniya ta ƙi shi in ka ƙi shi kuma duniya za ta so shi duk da ba wai cewa aka yi ka bar a wulaƙanta shi ba amma menene nan tarbiyya duka tana koyar da wannan saboda dukan koyar zai koya wa mutum in haƙuri kuma na san da cewa da suka girmi iyayenmu na da wa'inda suke da shekara talatin ko ishirin da biyar haka ko shekara arba'in sama da haka akwai wani rayuwar da suka yi a zamanin da wanda zaka ga idan yaro ya yi laifi a gida ko in yaro ya yi laifi a waje kafin ma ya zo gida an gama hukunta shi a waje kuma sai dai ka ga mahaifi koko mahaifiya ta fita tana ta gode ko ko a ce in yaro ya laifi ba a hukunta shi a waje ba aka kawo mahaifiyan ƙara ta fara me yasa sai ka ce ba yaro ba sai ka ce ba ku haifa ba me yasa ko ba za ku iya hukunta shi ba sai kun kawo min yanzu in bana nan ba za ku iya hukunta min yaron nan ba sai lalle in ina nan to a zamanin da kenan sannan da tarbiyya take da ƙarfi amma yanzu kuma ba tarbiyya yake da ƙarfi ba an ɗauki son son yaro ne ne aka ɗaura. an ɗauki son abun ne ne aka ɗaura. soyayya aka ɗauka aka ɗaura, wanda kuma ba a sanya tarbiyya ba kuma zaka ga yaro mara tarbiyya zai kasance a sangarce baya ganin girman na gaba da shi an kuma baya da manners of approach bai san yadda zai yi tone magana ba bai san yadda zai yi tone magana ba kuma rashin tarbiyya yakan kai mutum ga halayya daban-daban musamman za ka same shi sata shaye-shaye da wasu mayagun ayyuka da wanda bai kamata ba wala yin dan gidan talaka ne ko ko dan gidan mai kuɗi in dai babu tarbiyya da za ka same shi na wani miyagun ɗabi'an da bai kamata ba Allah ya kyauta amfanin amfanin tarbiyya tarbiyya tana da amfani sosai sosai wanda ni a nan ba zan iya kawo muku ba dai in baku wasu daga cikin su wasu kalilan daga ciki amma tarbiyya tana da amfani sosai wanda ba zan iya misalta muku ba dai in baku wanda na samu na farko akwai tsarkake zuciya mutum mai tarbiyya ka same shi kullum zuciyar shi a tsarkake take bai da wani mugun niyya a cikinta komai babban burin shi yaya za a iya taimaki wani ko in ya ga wani a cikin halin neman taimako babban burin shi ya taimaka mashi mutum mai tarbiyya kenan an kuma yana da sauƙin rayuwa yana da sauƙin rayuwa mutum mai tarbiyya za ku ga like bai da ruwan ido abin duniya bai dame shi ba abin da ya samu ya gode abin da bai samu ba shikenan zai yi haƙuri ya zauna sannan kuma mai tarbiyya zaka same shi kullum cikin farin ciki wallahi duk mai tarbiyya ka same shi kullum cikin farin ciki babu wani abun da yake da mishi ko da damuwa ta zo Allah kan yi sauri mishi dan zaka samu bai sa abun duniya a ran shi ba to ba za su taɓa damun shi ba yana cikin farin ciki kuma mai tarbiyya yana da kwarjini yana da kwarjini mai tarbiyya dan yana da da yau mutum ya zo ya ko kai ne nan mutum ya zo ya wuce ya zo ya gaishe ka a mutum da ka gan shi ladabi sama ladabi ƙasa yana tarbiyya ta ko ina sai ka wakatar da cewa za a yi mishi wani abin da bai kamata ba ko da ba ɗan cikin kama ko da ba ɗan uwanka ne za ka kokari ko ka tsaya mishi saboda wannan tarbiyyan da yake da shi to idan Allah iyayen mu mm, mu ko ba za ku so a ce ka ne nan wannan ake mashi kalan irin wannan soyayyan ba ake ganin shi da wannan haiban da kuma kwarjin yana cika ido an kuma bugu da ƙari mai tarbiyya yana da samun girma da ɗaukaka idan mutum na tarbiyya yana samun girma da ɗaukaka don mutum ne zaka same shi mai haƙuri mai sauƙin kai kuma mai son ci gaban al'umma to shi ma Allah na ƙara bashi Allah na ɗaukaka shi zaka ga kaman kaman irin zaka wasu kaman mutum ya asiri amma ba asiri ne na iko ne Allah kuma da tarbiyyar nan da yake da shi na gaya muku mai tarbiyya yana da haƙuri yana da farin jini yana da farin ciki an kuma yana da kwarjini kuma ga samun girma da ɗaukaka ko me zai hana iyayen ba za a kwaɗayi da wannan ɗabi'an ba ya ka akwai ƙabilun da za ku ga akwai da za ku gansu ƙabilu ne nan ba wai lalle addinin mu ko ba addini mu ba amma za ku ga suna da ɗaya duk inda yaron su zai ganka ko da ka girme shi ko baka girme shi ba ko ka haife shi ko baka haife shi ba muddin idan za ka zo mutum zai nuna maka eh kai na gaba da shi ne na zai baka girman ka wanda kuma wani bangare ba a irin haka to me yasa me yasa iyayenmu me yasa hakan yake faruwa don Allah in shin ka taba ko kun taba haduwa da irin wa'annan yaran ko ko kun taba haduwa da irin wa'annan mutanen da suke da kalan wannan ɗabi'a na tarbiyya da kai ma da ka gan su ka sai ka sha ruwan jikinka ka sha ruwan jinin jikinka na sanin cewa wane fa mutum ne kamili na tsatsi kuma za ku ga kamilin mutum kowa yana son ya hulɗa da shi mai tarbiyya kenan an kuma gargaɗi iyayenmu ina da gargaɗi da zan faɗa a nan gurin shine lura da yara lura da yara yana daga cikin hanyar samun tarbiyya an kuma hani idan suna wani abun da bai kamata ba kada ku musu ba wai ku dariya kawai yaro ya yi abu ya gama ya mishi ha kaza kaza ai yaro ne nan ba a yaranta a rashin jin. ba a yaranta a rashin tarbiyya ba a yaranta a makarantar koyon tarbiyya ba a kuma girma a makarantar koyon tarbiyya masu kallo da sauraro kamar dai na faɗa muku a farkon suna na abi da adam da fatan kuma kuna bibiyan shirin namu in wannan ne farkon zuwan ka kada ku manta ku mana subscribing and ku liking sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu mu sanar da ku ina fatan za ku kuma biyo ni comment section in ji daga gare ku wani kalan shawara kuke bayarwa menene nan wani irin abu ne ya faru a unguwanku game da mutum mutum na tarbiyya ko kuwa no he is not be da shi wani kalan abu ne nan ka taba facing waye ya taba dan mai tarbiyya fa za ku same shi ko da kila yana ko da Allah ya kyauta ko da yana shaye-shaye in mutum yana tarbiyya za ka same shi yana da taimako yana da kirki yana da kuma son mutane amma kuma shi ma shaye-shaye ba abu ne mai kyau ba Allah ya kyauta Allah kuma ya shirya mu gaba ɗaya iyaye mu Allah ya shirya muku mu ya shirya muku mu ya ba ku kuma zuriya ɗaya ba mu ma Allah ya sa mu gane hanya mai kyau da fatan kuma za ku ci gaba da bibiyar shirin nan namu na gode kuma ku biya mu comment section in ji ƙarin ra'ayoyinku sannan kuma in ji kalan naku shawarwari da za ku ba da al'umma masu son su tuntuɓe mu kai tsaye muna nan ba muna da numban mu da yake a rubuce domin neman ƙarin bayani ko ko in kana da wani magana naka da kake son ka tattauna da mu ƙofar mu a buɗe take na gode na gode